kamar yadda al'ummomin yankin michigan ke bayyanawa baya ga garin michika haka nan mayakan na boko haram sun ma kai farmaki a wasu ƙauyukan da ke yankin wanda kawai yanzu ba a san adadin mutanen da aka kashe ba mutane na sun shiga michigan suna suna ta kone kone ba sa barin komai ba sa barin gida ba sa barin itace ba sa barin bishiya ba sa barin akuya ba sa barin kaza eh, yanzu haka duk ƙauyuka na michigan nan fa an koko ne an sama san rai eh, da yawa ma a wannan rizai kashe mutane takwas a rizai sun kashe mutane takwas eh. a kowa falin nan ma sun kashe mutane da yawa da gare su former governor Boni Haruna ba sa barin komai fa yanzu dai actually mutane ne da suka rasu ake ta kokori ana a rufe su a garta dai kawai a yanzu mutane dai a ɗazu an an samu gawaki mutane zan goma sha biyu haka amma har yanzu ana nemi eh, eh, gawaki mutane don ba a san wanda eh, tabbacin nawa ne mutane da suka rasa rayukansu ba shi ma da yake karin haske game da waɗannan hare-haren da ake kaiwa a yankin Michigan Mr. Adamu Kamal da ke wakiltar al'ummar Michigan majalisar dokokin jihar Adamawa ya fa buƙaci ne da aka yi musu ɗauki in zaka irga za mu ce maka fiye da kashi tamanin na micika yanzu da nake gaya maka nan dakarin da a shiga a kone kone duk a gama aka kashe kashe a shiga murva a shiga bororo a je worenki a je minkisi a zo a wuce humshi eh, a shiga maraba garta a shiga garta a shiga kamale a shiga hilemi a shiga kwabar dare da nake ga ma magana nan bai tsaya ba har yanzu an su garuka mai muna wannan magana ma yanzu ana kan kune-kune ana kan kashe kashe to ba tura jami'an tsaro bane har yanzu to a labarin da muke da shi yanzu ba mu ji cewa jami'an tsaro su shiga micika ba shi yasa muke kira da babban murya gwamnatin tarayya musamman kwamandojin sojoji na najeriya su ɗauki mataki su ɗora bel su shiga wa'annan wajejen karɓo mana wannan garin a kuma sayar da kashe-kashen da ake yi a sayar da kone-konen da ake yi kawo yanzu dai hukumomin tsaro a jihar ba su yi karin haske ba gane da harin da aka kai a garin Michika da ma waɗanda ake kaiwa a yankin ko da yake yan sa kai na maharba da kuma yan kato da gora wato civilian jtf na cewa suna kokari na ganin an sha kan wannan lamari Mr Philip Jones da ke zama sakataren haɗakar kungiyar maharba na jihar Adamawa ya ma buƙaci gwamnatocin jihohin Borno da Yobe da su ma su fito su ba da nasu gudumawa in muka fita yaran ba sayawa suke yi ba mu kuma ba za mu yi kasa a gwiwa ba wajen bin su insha Allah kowane lungu suka shiga kowane rami za mu bin fatattake su dan Allah to ga a har yanzu akwai wasu yankunan da suke ta barna ta wuraren a yankin Mitika kuna da sane sane kuma wani mataki kuke dauka eh muna da sane wato muna neman haɗin kai da agun hukuma kamar yadda suka saba babu wannan abun da zai sabu jihar Adamawa, jihar Yobe, jihar Borno a taza patrol na musamman jiya haɗa yaran nan a tsakiya a nika su. To in ba haka kai ba da zaran an taba zuwa wani a wata. Kawo yanzu dai kananan hukumomin Michika da Madagali ne suka rage a hannun mayakan na Boko Haram yayin da kuma dakarun sojin ƙasar da kuma harba ke ƙara nausa wasu wuraren da ake kyautata zaton cewa maɓoyan mayakan na Boko Haram ne yayin da jama'a kuma ke ci gaba da yin addu'o'in Allah kakoshin wannan matsala da ke neman hana jama'a bacci. Ibrahim Abdulazizu, sashin Hausa na Amurka. daga yola a najeriya